Assalamu alaikum yan uwa barkanku da haka da fatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya to Allah sa haka. To kamar da muka saba da kawo muku fina-finan mu a har kullum yau gashi mun fito muku da wani shahararren fim wanda ake ce ma ovens to dan uwa na idan yau ne farkon ziyarta ka wannan channel namu ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. ta yadda idan mun ɗora da sabon fim za ka same shi a kan lokaci wannan fim ɗin Obansu. baya za mu ɗora muku da linki ɗinsa ba saboda ana ɗan samun matsaloli saman kan youtube shi yasa ba za mu ɗora da linki ɗinsa ba saboda matsalolin da ake samu kamar idan ana yawan ɗora linki ɗin bidiyo ana rufe ma da mutum sanar ɗinsa saboda idan kuka duba duk wasu manyan sanar da kuka san kuna samun fina-finan indiya a cikinsu to idan kuka rubuta su ba za ku same su ba saman youtube saboda an riga da an rarrafe su shi yasa yanzu ba za mu ɗora muku da linki ɗin bidiyo ba amma ba mun ce mun bar ɗora ba muna ɗora amma dai wannan ba za mu ɗora ba saboda ga yanzu mai buƙatar shi yana iya biyo mu akan tsarin mu wanda muke tafiya da shi na BIV kenan a nan ne za ka samu wannan bidiyon ta yadda za ka samu ka kalle shi cikin tsarin BIV a nan ne za ka samu wannan bidiyo a nan ne za ka samu fim guda uku a kullum muke sakawa cikin tsarinmu na vip kuma tsari ne wanda ake biyan kuɗi cikin shi tsari ne wanda ba tare da ka sha wata wahala ba ko ka hau youtube channel kana neman fina-finai ka samu ba ka samu yasa ba to a idan kana cikin tsarin vip ba za ka sha wani wahala ba dai ka za ka samu fina-finan da kaga ana saka fastan su da sauransu dai haka duk za ka samu a cikin tsarin vip kenan sabida akwai kana da sanar saman yi to wanda suna ɗora da linki da sauransu haka to za ka ga wani baya aiki wani kuma linki ɗin yana aiki to za ka hau ka duba ka ga kuma linki ɗin ba ma na fim ɗin ba ba cikakke aka ɗora ma ta yi ko wani tsohon fim ne da sauransu haka dai amma idan kana cikin tsarin BIB ne idan yau ya fito za a saka muku da kai kalle shi a cikin tsarin biv cikin sauki ba tare da ka sha wata wahala ba ko ka rubuta suna yito da sauransu kana nema a amma tsarin da direct ne yana fitowa za a turo muku da shi insha Allah a daure a dalla mana subscribing sannan a yi mana ɗarwarwa a yi mana like yadda idan mun ɗora da sabon fina-finan mu za a same su a kan lokaci Stop.